يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم كي ونمنزو kada waɗanda suke gaugawa zuwa ga bayyana ayyukan kafirci daga cikin munafukai masu bayyana imani su ɓoye kafirci su baƙanta maka rai haka ma kada yahudawa su bakanta maka rai waɗanda suke sauraron ƙaryar manyansu kuma suke yarda da ita suna yin koyi da shugabanninsu waɗanda ba su je wajenka ba don bijire maka suna canza maganar Allah a cikin attaura da abin da ya dace da son zuciyarsu suna cewa mabiyansu in hukuncin annabi Muhammad ya dace da son zuciyarku to ku karɓe shi in ya saba ku kiyaye shi duk wanda Allah ya nufin ya batar da shi daga cikin mutane to kai wannan manzo ba za ka iya samar masa wanda zai kare masa wannan batan ba har ya shiryar da shi zuwa ga hanyar gaskiya masu waɗannan siffofin daga cikin Yahudu da Nasara su ne waɗanda Allah bai yi nufin tsarkake zukatansu daga kafirci ba, za su wulaƙanta su kunyata a duniya, a lahira kuma suna da azaba mai girma wadda ita ce azabar wuta.